من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بمنهجه وصار على منواله إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى سادوة a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha hudu ga watan jimadar ula wata na biyar a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na biyar ga watan tara watan Septamba a shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar nasara yan mashi. Ubangiji ta'ala ya sake kaddar saduwar mu a cikin wannan gari na zindar ko da magaram bayan shekaru uku kila da suka wuce kuma Allah ya kaddara a mu a tsakiyar wata a lokacin da ya dace da kwanakin da suke da kima shi da jerin kwanakin sha uku sha hudu da sha biyar ga wata waɗanda ake kiransu da suna ayyamul bizi waɗanda suke da darajar su ta musamman har shari'a ta nuna mustahabbancin azintar waɗannan kwanaki godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala da ya tara mu a wannan waje mai albarka dan tattaunawa a kan matsaloli waɗanda suka shafi addinin mu farko dai kafin mu ce komai sanadiyar hatsuwar mu a nan shine yan uwantaka ta addinin musulunci yan uwantakar da bata san iyaka ba tsakanin ƙasa da ƙasa yan uwantakar da bata san bambancin launin fata ba ballantana bambanci na yare ko ƙabilanci. yan uwantakar da ubangiji ta'ala ne ya jibanci nauyin kullata tsakankanin dukkan waɗanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ومن ta'ala تعالى ce, Sani dai mummunai أبن wani بتانو da ke tsakanin su تعالى ɗan ممني Ubangiji ta'ala ya ce, أولياء maza majibinta nauyin sashi ne masu kauna ne ga sashi masu taimaka ma sashi ne sukan so wa junansu dukkan dangin alherin da suke so wa kawunansu sukan guje ma junansu dukkan sharrin da suke jin tsoron ya fada kansu ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf ga kuma tuffasu umarni da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkar da kuma hani daga mummuna abinda ko ake nufi da kyakkyawan aiki abin da shari'a ta sa masa suna kyakkyawa ko da su a mizanin mutanen gari a ma'auni ko mudu da suke awo da shi su suna ganin mummuna ne shari'a ta sa masa kyakkyawa sai kina ya zama kyakkyawa abin da ko ake nufi da munkari abin ki a shari'ance a tabarau din musulunci ko da su mutane mu'amalarsu ta yau da gobe ta sa sun mayar da wani abu munkari ya zanto gama gari kowa ya saba da shi har yanzu dai a mahangar musulunci sunansa mummuna wa yuqimuna salata wa yutuna zakata duka wannan sufofin mummune ne suna tsayar da sallah kuma suna bayar da zakka wa yuti'una Allah wa rasula kuma suna da'a da biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim lalle waɗannan da sannu ubangiji ta'ala zai ji kansu lalle Allah ta'ala shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gagararsa ne kuma hakim mai hikima cikin dukkan abin da yake zartaswa ubangiji ta'ala ya kara dawamar da wannan yan uwantaka da ke tsakanin mu domin ya yan uwa yan uwantakar musulunci ita kadai ce mai dorewa duk abin da yake hada wani da wani in ba musulunci ba to wannan haɗuwar ranar tashin kiyama za ta yake ka san abin da ke hada wani da wani akwai jini a ce wani kanin wani ne wani baban wani ne dangantakar wani da wani kuma akwai kabila ya zanto wani bahaushe ne wani ma bahaushe ne ko wani ba zabar mai wani ma ba zabar mai wani buzu ne wani ma buzu ne wani kaza ne wani kaza ne haka kuma akwai sana'a wani tela ne wani ma tela ne wani ma'auni ne wani ma ma'auni ne wani majemi ne wani ma majemi ne wani baduku ne haka kuma wani shi ma dukanci ke yi haka kuma akwai launin fata to dukkan waɗansu al'amurra da ke haɗa mutane alaƙa da juna matuƙar ba musulunci ba ba sa ɗorewa al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin dukkan masoya juna abokanan juna a wayi gari a ranar tashin kiyama sashi zai zama abokin adawa ga sashi za su zanto makiya juna illar al-muttaqina sai waɗanda suka ƙulla alaƙa ta addinin musulunci to dan saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da dawo da yanwantakar musulunci a tsakaninmu ya kuma mantar da mu dukkan wani bambanci ko na yare ko na launin fata ko na ƙasa ko na karamar hukuma ko na gunduma ko na masarauta ya zanto gaba ɗaya mun tare karkashin kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah kasancewar abin da ya tara mu yana da munasaba da auratayya kuma malam abdulhaq Allah ya saka masa da alkhairi ya yi mana matashiya kan waɗansu daga cikin hikimomi da ke kunshe cikin rayuwa ta aure da kuma nufofin aure a dunkule a jumlace alal hakika rayuwa ta aure rayuwa ce mai matuƙar muhimmanci hikimar Allah subhanahu wa ta'ala ta sa ya shar'anta mana aure don ya zanto ita kaɗai ce ɗaya-ɗayan hanya da aka yadda a samu alaƙa ta zamantakewa da juna tsakanin wane da wanci babu wata hanya da ubangiji ta'ala ya tsara ta wane ya alaƙa da wanci matuƙar ba ta aure sai ya bace ba kasancewar a yi abuta tsakanin wani da wance a yi samartaka tsakanin wani da wance a yi kawance tsakanin wani da wance matukar mafarar abin da makararsa ba a sanya niyyar aure a ciki ba to ubangiji ta'ala bai da wannan alakar ba duk inda Allah ya ambaci mata cikin Qur'ani wajen alakar su da maza yana ba su lafazin da ke nuna lafazi na aure ga misali kamar haka kaga idan ka ce annisa mata sawa'un yan mata ne zawarawa ne manya ne yara ne amma idan kace ce zauj a cikin larabci baka nufin kowace irin mace sai wadda take ta aure duk inda Allah ya kawo maganar alakar maza da mata ita matar sai ba ta lafazi na zauj ya ayyuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun wa min ayatihi khalqus samawati da ubangiji ya kawo ayoyin da suke nuna ɗayantakarsa ya jera su a cikin suratul rum sai ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha sai ce azwajan kamar da yi ce zawj wa khalaqa minha zawjaha to wannan zawj kuma yana nufin mata ta aure kenan dan annuna babu wata alaka tsakanin wani da wance sai in ya zanto za a gina wannan alakar ne akan auratayya dan haka aure yake da daraja yake da martaba kuma shari'ar musulunci cikin zuwa gare shi ina ganin ga karatu muna cikin mukaddima ga kuma ruwa yana sauka ko to dan saboda haka shari'ar musulunci ta zabar game da yin aure kamar yadda malam abdulhabi ya karantar da mu hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ku taron matasa wato wanda ya sami ikon yin aure lalle ya aure domin aure din nan shine zai sa ya rinsa idan sa ba zai rika kallishin kallishin ba kuma aure din nan ne zai katangance shi ta da ba zai samu fadawa cikin ramin zina ba to dan saboda haka lalle lokaci yayi da za a zaburar da matasa wajen muhimmancin aure a cikin addinin musulunci kuma lokaci yayi ma da za a tunatar da mutane shi kansa fallar aure din da mutane su fahimci bambanci tsakanin rayuwar auratayya da wadda bata aure ba da yawa shedan na yawa dan adam gudu ya nuna maka wahalhalu da ke cikin rayuwar aure za a tambaye ka tefane za a tambaye ka rigar sallah za a tambaye ka sabulun wanki sabulun wanka duk ya suranta maka wannan matar banza kuwa wadda za ka game da ita akan titi ta amince da kai alaka ce ta waɗansu mintuna shakatawa da gwangwajewa ce ta waɗansu mintuna wanda ko gina akan wani farashi na kuɗi wanda bai saka karawa ballantana ya karya a cikin babu biyan kuɗin haya babu matsaloli irin wanda suke cikin rayuwar auratayya kuma za ka samu biyan bukatar ka irin wanda za ka samu in ma auren ka yi kowanne dai abin da ake bukata ka hufe haushin sha'awar ka tsakanin ka da ya mace? to za ka samu a nan wurin ba tare da an tambaye ka kuɗin haya sabulun wanki sabulun wanka a tamfar sallah da me me sai ka wahalar da kanka ka rayuwar auratayya galibi abin da ke ɗan ke cusawa matasa kenan a cikin ƙasashe irin namu kuma ya dace da daidai lokacin da aka samu karaya ta tattalin arzikin kasa a dukkan kasashen mu to sai kuma ya dace da kuma karancin koyarwar addini a cikin kwakwalen matasa shikenan sai za mu da iske mu je mu shikenan kawai sai mutane suka fifi da gara su yi rayuwar banza mutum ya yi ta bin yan mata mutum ya yi ta bin karuwai ya yi ta bin kilaki yana abin da bai dace ba wato a madadin ya rayuwa ta auratayya to ina so in nuna mana cewa duk da cewa wancan alaka da ke tsakanin wani da wancan ta aure da wanda ke tsakanin farga da farga wanda suke ta a ciki kowanne akwai jin daɗi da ɗauke ma juna wato ainihin kewa da sha'awa ta waɗansu mintuna amma akwai bambanci mai faɗin gaske ga bambanci wanda za ka iya ganewa a sarari farko dai lokacin da ya kasance ka haɗu kai da wancan za ku aikata zina duk lalacewar al'ada ta ƙasashen ku kana ɗari ɗari ba ka san kowa ya gane kai mazinaci ne wanda suke da kunya ma ba sa iya unguwannin su sun je waɗansu unguwanni daban ka waɗansu sai sun bar gari sannan su je wani gari idan sun dawo garin su ya zama amirul mu'minin in ya dawo gida amma in ya tafi tirani ko kadan raba zai je ya yadda yake bukata to menene na labalabe wanda ko aure fa kaga wato za a zo ne a taru jama'a kowa zai kulla alaka tsakanin wani da wani adadin mutanen da suka taru sun tare da su ba da da cewa wani dai wanda kuma ta zama halal a gare shi daga yau daga gidansu a tashi ana goda da gara a tafi da katifa da gado da menene a je a yi mata jere a ɗakin a shirya gado da katifa iyayensu za su sai gado da katifa kuma sun san kai za ka yi barci da ita kan wannan ba sa jin komai suna annashawa da jin daɗi suna farin ciki yadda za su samu miji in matar banza ce wani uba ne zai zo shi ne gado da katifa ya yi mai nene-mai menene ya kira waka daga wajen su kai aikin banza da idan Allah duk tsayar shi ko shi ne din zamanin zamaninsa kaga bambancin wannan rayuwar kenan idan sauro su samu juna biyu matar ka ta aure ta samu juna biyu lokacin farko iyayenta murna suke yi wanda kuma Allah ya ba ta ciki Allah sauke ta lafiya ana ta mata fatan alheri kai ma iyayenka murna suke kai ma murna kake ita ma yarinyar murna take ba mai jin kunya tsakanin kai da ita wajen ta samu juna biyu amma idan matar banza ce je ka rafe da ita ta samu juna biyu in da kana zuwa kullum sai ka ji an ce ta samu ciki to sai ka dinga rafewa wai ka nuna ka ce kai ne duk wanda yake da alaka da ita yanzu tsoro yake ji ka ce shi ne kamar ta ba wancan juna biyu ne wannan fa kamar ta ba wancan juna biyu ne wannan juna biyu ne amma wancan na alkhairi ne Allah ya sanya albarka a ciki shi sa kowa ke farin ciki da shi wannan ko na banza ne dan titi ne shi sa kowa ya tsare shi wanda yayi ya tsana wanda aka yi wa ta tsane yan gidansu iyayen iyayenta ba sa son wannan dan da za a haifa kai ma iyayenka ba sa so a jingina musu wannan ɗan idan aka haifi ɗan ya fito kuma baya kaunar ku duka zai zanto bara gurbi irin wannan ƴaƴan idan suka tashi a cikin gari a cikin jama'a suna tashi ba su samu gatan uba ba ba su samu kulawar uwa ba ba su samu gata daga wajen dangin uba ba dan ba su ma san su ba ba su samu kulawa daga dangin uwa ba dan suna ganin shege ne sai ya tashi da uku da yana jin haushin dukkan society din baya damuwa a ce gobara ta kama garin gaba daya yana ruwansa baya damuwa ya cinna wuta baya damuwa ya kashe wannan ya jima wannan ya ci mutuncin wannan saboda shi ya tashi cikin kaskanci so yake kowa zama kaskantacce dan a huta ka san psychologically a ilmin nafs idan ka tashi da ciwon kai yau da safe sai ka fito ka ce kai wallahi yau ina da tsananin ciwon kai sai wannan ya ce kai wallahi ni kullum ta kalau an yi wani ciwon kai na jin na fi shekara wancan ce ciwon kai an na manta ma ko tun yaushe to sai ciwon ya ƙara tsanani saboda ba wanda ya tsaya ka cikin abin da kake ciki amma da ka ce ciwon kai sai ce tun yi. ce wallahi je na tafi da shi a ah, ni yau kwana uku ma ina fama da ciwo ne ai ni yau ya fi mako guda sai ka ji ya fara sauki ba kuma gani bane ba kuma saukin yayi ba amma haka ɗabi'ar ɗan adam take yana son idan ya samu kansa cikin wani hali to jama'a su yi tarayya da shi a wannan halin da haka dan banza so yake kowa zama dan banza amir mu'minin sai ke kowa ya zama duk jama'a su zama umara'ul mu'minin to da haka wancan yaron da ya tashi a wannan halin sai tashi da tsunar kowa baya jin kan kowa baya jin tausayin kowa dan yana ganin cewa ba a ji kansa ba to kaga bambanci tsakanin wannan abu da ya faru tsakanin auratayya da wannan wanda yake ba na auratayya ba bugu da ƙari ai ba koyaushe ne ma ita kanta zina ake yin ta arha ba akwai lokacin da mazanaci yake kashe wa ki kuɗi sama da mai aure abin mai aure ke kashewa matarsa ya kama mata ɗaki ya sai mata talabijin ya sai mata bidiyo ya sai mata menene ya mata hidima kala kala ya sai mata takalmin yayi a tamfar yayi gyalan yayi ko menene yayi sai yayi mata wani ma har mota wani ya ta kujerar maka wani ya ta umara ya je wa iyayenta bai wa iyayensa ba duk wannan kuma a banza annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai ya faɗa game da aure a cikin hadisin muslim riwayan abu huraira yace dinari ne ka zo ka ciyar domin ai jihadi fi sabilillah ga kuma wani dinari ɗaya ka zo ka bayar da shi ga miskini mabukaci ga kuma wani dinari ɗaya ka zo ka kashe shi wajen ciyar da matarka wajen biyan bukatan iyalinka da ke gidanka annabi ce a'zamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlik wanda ya fi girman lada shi ne wanda kai ce fa ne gida har kawai yanzu ka tara samari ne dare da kawai da kana samun kuɗi kana samun wadata a zo a ci abinci abin nan wannan dai zaka samu lada in kai don Allah amma ka samu matar ka ta gida ka kai mata abinci ka kai mata abin sha ka sayo mata lalle ka sayo mata sabulu ninki sabulun wanka turaren wuta turare na ruwa wallahi wannan ya fi lada sama da sadaka zaka yi titi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu ɗaya daga cikin sahabbansa yana cikin cutar ajali dogon hadisi ne haka cikin abin da annabi ya faɗa masa yace babu abin da zaka ciyar fati sai ka samu lada sai ce hatta ma taj'alu fi fi mura'atika hatta lomar to da zaka kai bakin matar ka shi kansa abin da zaka samu lada kai Goro ba zai samu wannan falalar ba Goro dai ba shi ba samu wannan lada ladan da ake samu in an baiwa mace tuwo ko an so mata fura ko an so nono ko sabulun wanki ko zunguru da za ta yi kunshi duk wannan goro ba shi ba wannan lada sai ranar da ya aure to kaga falalar rayuwar auratayya kenan ga kwanciyar rai a sakamakon aure ne Allah zai arzuta ka da ɗana gari wanda ɗaɗin nan jari ne gashi malam abdulhab ya karanta da mu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya mutu ayyukansa gaba ɗaya sun yanke sai da kafa guda uku kafa ta farko sadaka jariya mutum ya gina rijiya ana amfana da ruwanta ya gina masallaci ana sallah kafa ta biyu ilimi mai amfani ka karantar da mutane ka musu wa'azi suna amfani da karatunka ko ka wallafa littafi ana karantawa ana karuwa da shi to wannan duk zaka samu lada kai abu na uku shine wanda ya bar da na gari wanda zai rinka yi masa addu'a kaga goro idan shi na samun da na gari dan ko ya tabbata wani yayi zina da wanci kuma an san da shi da ita kawai suke alaka ba ta san wani ba sai shi sai ta yi ciki sai ta haihu za mu ce wannan ɗansa ne a shari'a ba ɗansa bane ba a shari'a wannan ɗan wanta ne wane ne ubansa ba da uba ko da ya fito tsakanin shi da wanta kamar an tsaga kara kamar an fasa kwariya dan saboda tsabagen ne da juna duk da haka ba ɗansa bane ba a shari'anci ba zai shiga dansa ba shari'a ba ta bashi wannan dan ba dan ba a samun ta sai ta hanyar aure ta hanyar zuna ba a samun ta to kaga kenan babu yanda za a yi mutum ya samu wannan albarkar daɗin sai in ya kasance aure yayi to da zaran ka haihu kuma to kuma ka ƙara samun lada in da kana ciyar da mutum ne kana samun lada kaɗai yanzu ciyar da ɗa kuma za ka samu lada ana nan ka girma lokacin da ka fara tsufa yaro kuma ya kawo karfi ka masa tarbiyya ta gari ka gina shi akan ɗabi'a ta gari ka koya masa addini ka koya masa sana'a lokacin da zaka gajiya sai gana taimakawa rayuwarka ya so nawa ne ga iyaye da suka gajiya ƴaƴansu suna ɗaukar rayuwarsu su taimaka musu su ba su abinci su gyara musu ɗakin kwana idan kai rayuwa ta bariki ka bi waccan kamar ɗan akuya har ka gama yayi da ita ka sake bin waccan ka sake bin waccan ka sake bin waccan har ka tsufa ba aure kai ba balantana ka samu din zai taimaka maka bayan ka tsufa menene zai faru yayin da ka tashi tsufa sai ka tsufa a bariki kawai kowa ya ganka ya san tatattun dan dandine saboda haka ba mai tausaya maka tun kana dako tun kana aiki in da can kai kana aikin office saboda kai dan boko ne kai karatun zamani kai karatun menene yanzu za ka kai waɗansu shekaru wanda dole za a yi maka ritaya to da an yi maka ritaya duk gida da aka baka yanzu an kwace masu gadi da aka baka an kwace motar hawa ta tsufa baka da sana'ar yi baka da da duk zaman rayuwar ka rayuwar turai kai da kai sai ka bocan sai ka bocan sai ka bocan sai ka bocan yanzu karfin ka ya kare ko baka da da zai taimaka maka ko babu aikin office ko baka da jari balle tana kai kasuwanci za ka shigo cikin gari a tsakanin mutanen da baka saba rayuwa da su ba shekaru ashirin talatin kai an riga an yi saitin kwakwalwanka daga fari Abin da aka tsara ma daban kana ganin duk waɗannan yan kauye ne baka zama da su yanzu ka tsufa kuma dole zaka dawo cikin su ba hali ka je Fari ko can gurin ka expire amfanin ka ya kare sai ka shigo cikin society din da ka ɗauka yan kauye ne gidadawa ne ba su iya boko ba kuma a cikin su zaka zo ka koyi sabon rayuwa ba da ba mace ba gida ba wa ba jika ba wane sai tsabagen zafin maula sai bin inuwa ta safa daban ta yamma daban ana na ana nan wata rana sai kana neman albarkacin daren juma'a albarkacin daren juma'a a ce da ba wani bane kaga suwa an yi tsiyada yanzu da ana albarkacin daren juma'a shi ko bai taba sallan juma'a ba shekaru 30 yana tsiyarsa yanzu kuma yana neman a bashi albarkacin daren juma'a kaza Allah da Allah Allah da rahama yake lalle Allah alim ne yanzu mutumin da ya shar'anta ma juma'a ka ki yanzu kuma ka tsufa ka zo kana neman albarkacin daren juma'a dan tsiya baka neman albarkacin mutum kana da kwaluciyar ka to kaga wannan duk abu ne da ke bambance mana tsakanin rayuwa ta auratayya da rayuwa wanda suke ba ta auratayya ba kuma lallai wato ainihin mu sani cewa manufofi da musulunci ya tsara wajen aure dole sai muna kulawa da su yaso da dama ba ma kulawa da manufofin rayuwa ta auratayya shi ko shari'ar musulunci ita ko shari'ar musulunci tana da tsarin ta wajen kowane irin abu da za a shar'anta a ce kai ko a ce ka bai yayin da aka ce kai akwai hikimomi karkashin wannan yi din idan aka ce ka bari akwai hikimomin karkashin cewa ka bari kaga daga cikin manufofin aure farko dai raya sunnar annabi yayin da ya kasance a cikin zuciyar ka kayi aure dan ka raya sunnar annabawa dan dukan annabawa wato galibin su sun yi aure kamar yadda Allah ya ce wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma annabi nuna cewa aure sunnarsa ne kamar ragaba an sunnati fa laysa minni yayin da kai da manufar ka raya sunnar annabi kaga kana da lada na biyu kuma idan ka tashi sai ka sake kallon wata manufar Shi ne hadisin da malam abdullahi ya karantar da mu ana yin aure dan ababe guda hudu ba annabi ta ku yi aure dan ababe guda hudu ba ba da labari yake abin da yake sa mutane su yi aure galibi ɗaya ne daga cikin ababe guda hudu farko wani na auren mace dan kyawunta abin da yake so ya samu yar autan mata son kowa kin wanda ya rasa a ce duk kwallon nan ba kamar ta to sai mutane su yi ta takara a kai idan wannan ya kai kwalla ɗaya wannan ya kai biyu wannan ya kai akwatu ɗaya wannan ya kai biyu ai kai wanda ya kawo fantamoti iri kaza wanda ya kawo iri kaza sai inda jaka ta kasa ko sai inda zaki ya kasa haka za a zuba an tafi to wannan wani kyau kawai ke nema ko da kyan nan irin na balbela ne tsarikal daga waje amma na manta fa baki irin to haka ita ma ta tas yar autan mata san kowa kin wanda ya rasa amma ita kun tuka ma tsaya sai kare na ma baka taba sanin ta ba a duniya kyau kawai mu ke nema banda shi ba bukatun wani abu wani kuma abin da yake bukata yar usuli yar gidan wanda yar gidan su wanda ce ai babanta shi ne wanda dinnan wanda shi ne wanda dinnan ai danginta su ne su wanda dinnan wani kawai wanda yake bukata shi ya samu rakuwa da wani gida da suka shahara shi kenan bukatar su tabiya wani kuma abin da yake bukata dukiya ko ita tana da dukiya ko yan uwanta suna da dukiya wannan kawai yake bukata wajen aure wani kuma abin da yake bukata shine addini to sai annabi sai fa alayka bi zati din kai idan ka tashi aure ka nemi abucin addini idan addini ya haɗu da kyau ya zama nurin ala idan addini ya hadu ga kyau ga kuma kuɗi haka kuma duk ya zama anwar idan addini ya haɗu da dukkan sauran kai dai abin da zaka fara kallo shine addinin ka mai natsuwa ce wato tana da tarihi mai kyau sunanta bai ɓaci ba tsakanin jama'a tana da kame kai tana da kunya tana kuma zuwa makaranta tana da ilimi na addini tana da ilimi da wayewar kai na zamani to wannan shi kenan bukata ta riga ta biya ka sami irin wannan ko nawa aka sa sadaki in kana da shi ka biya dan samun irin wannan to daidai ku ne cikin jama'a musamman a cikin wannan yanayin da muke ciki to kaga idan mutum ya tashi aure yana da kyau ya kalli wannan manufar shine addini amma idan ka ce kyau kawai zaka kalla shi kyau din nan yanzu ne kafin ku zauna kake ganin kyau idan kuka zauna kuna tare yau da gobe yau da gobe wannan kyan ko baya dorewa in tana da addini shine zai ci gaba da rike ta in tana da mutunci mutunci zai sa ka ci gaba da rike ta in gidansu mutanen kirki ne kunyar iyaye zai sa ka ci gaba da rike ta amma kyau dai bai sai sa ka rike mace ba daga farkon ta karshen ta dan duk inda abu yake da kyau to idan ka ci gaba da kallon sa har ya zama ya zama baya da kyau shi yasa a Hausa muke cewa wai ido wa kare na wanda nake gani kullum kana ganin kenta ne kafin ta zo gida amma ta zo gida a zauna yini dai da can gurin kyawun da kake gani fa ba wuri dai kuke kwana ba ba wuri dai kuke yini ba irin wani lokacin za a yi kwana biyu ba ganta ba to duk lokacin da za ta ganka kuma kuna da alƙawari saboda haka duk abin da ta san za ta burge ka shi za ta tsaro to kullum sai ka ta ganin kyawun din kai ai ba dama ce idan ta san za ka zo ta shirya kila sai da ce awa ɗaya ko rabin awa ko minti arba'in a gaban madogi. ta gyara nan ta karkata tsangwal nan ta sa jan baki nan ta sa gazal nan ta tashi ta yi tafiya ta kalli jikinta a kawai da ta burge ka to idan kuka zo sai kuka yi ne tsaya nan za ka gane in mai tsafta ce kuka kwana nan za ka gane in mai tsafta ce kila ta ci tuwon kuka ba ta wanke bakinta ba ba ta koyi ba ta kwanta da zaran ta tashi da safe da kasa an buga wani bam sai da fita daga bakinta to amma kai yadda take ganin ka da rana ta tsara lokacin da za ta ganka saboda haka duk abin da ba ta so ka gani za ta kiyaye amma in kuna yau da gobe kuma duk ƙarya ta ƙare kuma to a wannan lokaci zan gane a ce fa babu sauran kuma wata barazana da za ta yi maka da shi za tun farko sai ka nemi addini kuma idan ka zo kana zance kullum ka rinka dora gaskiya kar kai ta ƙarya kai ma ka je kayo ƙarya kafin ka zo ta ganka fes sai an zo wajen kwana wato kamar da ake cewa gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwanan ku <laughs> yawanci gayu haka suke a kasar Hausa gayu a ganku a titi kaga mutum kasa din ma kamar wato tsuntsumin taka titi dab dab dab amma je wurin kwanan su kila kan kuma yake gayu a ganku a titi amma kar a je wurin kwanan ku eh kar a ga abin karin kumallon ku da safe duk wannan ƙarya ce idan ka gaji a titi kamar menene amma ka je da safe ga me yake kare kumallon. idan yayi barcin yayi barcin sa nan tsiya bai sallar asubahi da wuri ba yara sun cinye abinci yazo an cinye abin karin kuma safe sauran yara zai cin safe haka zai shigo gida na sun tare ido ana nan kaza kaza kaza ya wuce dan abin da ya rage masa ya shiga daki ya boye sannan kuma a gyara shi a fito a to ana tona abin da duk ba zan ke miki kema yasa sai ku gina gaskiya tun farko kowa ya san kowa kai ki gina gaskiya ita ma ta gina gaskiya dan kai kana son addini ita ma tana son addini to wannan manufofin yana da kyau mu kalle su sosai a auratayya ai ba sarauniyar kyau kake ne ba ba ta aka yi ai gasa ba ai nune galibi waɗansu samari abin da suke so su auro da za a ce kai idan an cikin samari kai ai matar ne kai ba da ba ce gaskiya ya mori. dan Allah wannan ai cin mutunci ne ma wani kalle ka ce kai ai ka mori da mace ya ga ya ganta in kana da kishi ya ga ya ganta ya kamata ka ji haushi ma'ana ya ganta araha da me da me ya kalla har ya san ka mori ai bai kamata ba duk mutumin da zai ce kai wa da kamore to wallahi idan baka na minti biyar zai ta amanar ka kenan ha gwada irin karfin hali da har ya faɗa ma kuma kika ji daɗi har kuma in ka tashi unguwa sai ka fito da ita kuma kana son ita ma ta ɗanyen ado dai idan kun ɗan wuce a ce wallahi ka dace da ita a ɗan leƙo su wanda zai kwace ma ita kenan kai sai ta zama matar ku ba matar ka ba in kai wasa to ya kamata mu kalli addini lokacin da za mu yi aure baya ga haka kuma gaskiya za mu faɗa ma juna bayan yin aure din nan zai magance mana dan matsaloli kuma yin ƙari bayan an yi aure shi ma zai ƙara magance mana matsaloli ubangiji ta ala ya kaddara to mata sai su hakuri ko dan naga sun sa hijabi suna ciki suna jin mu sai ku hakuri a ubangiji ta ala ya kaddara adadin mata ya fi maza yawa kiyama na matsowa adadin mata na ƙara ƙaruwa na maza kuma na raguwa har za a yi lokacin da annabi ke cewa inda za a raba matan duniya kowane namiji ɗaya zai samu mace hamsin to idan aka ce kowa ya aure ɗaya ɗai sauran ranar mata da za a samu ya za a da su kuma gashi su mazaje su suka fi mata cin karo da haɗari da ke kawo mutuwa da wuri duk inda aka hadarin mota sai ka samu maza ne suka fi yawa idan ana yaƙi tsakanin ƙasa da ƙasa dawa ake yi yanzu yakin da ake yi na kwana-kwanan nan kawai karkar lissafo na baya ga rikicin Liberia da yi, ga rikicin Sierra Leone da yi, ga rikicin Congo Brazzaville a Congo Congo abin da Zaire da ake ciki yanzu ga rikicin Rwanda ga na Burundi da ake ciki ga kudancin Sudan ga rikicin Somalia wannan fa duk a cikin nahiyar mu ta Afirka kadai ga rikicin Angola dukkan waɗannan farkirkici ne waɗanda na Afirka kaɗai, kafin ka tashi ka je Asiya ka ga rigimar da ake ciki sai rikicin Afghanistan rikicin Bosnia wato turai ta gabas kenan da kuma abin da ya shafi wato Albania yanzu abin da ake ciki da sauran waɗansu wurare rikicin Kashmir rikicin Bama rikicin Philippines da sauran ƙasashe rikicin Island, Northern Island, da sauransu duk wannan fa alal aƙalli a kowane yini a duniyan nan a ce an kashe mutum ɗari cikin wanda ya kyakya cikin wannan ɗari fa maza ne suke ta rabuwa to idan aka yi kwana goma na yi an kashe dubu idan aka yi wata ana yi an kashe nawa dubu uku ka gani maza ne suka fi samun kasu a cikin hatsarin mutuwa yayin da mata suke zaune a gida to idan aka ce adadin mazajen duniya kowa zai tsaya da mace ɗaya wani ma kawai ba zai ba ya za a da ranar mata da suka yi ragowa sai yaya kuma su ma yadda kai yadda kowane dan adam haka yake suna da bukatar wato ainihin namijin da zai dauke musu kewa duk tsoron Allah su duk takawar su sha'awa wani abu ne da Allah ya kinsa a jikin dan adam mace ko namiji ba yadda zai kauce mata yadda ka san zai bukaci abinci sau uku a yini kafin ya samu zaman lafiya to kuma haka sai ya bukaci matar da za ta dauke masa kewa ita mace sai ta bukaci mutum da zai dauke mata kewa yadda ka san a abinci ko a samu na halal ko na haram ko to haka a wancan bangaren ma ko halal ko haram idan baka tsara hanyar halaliya ba wanda ita ce aure ya za ka toshe hanyar haram ba ta da mijin mutane sun gina akan kansu ya aure ko sun gina akan kowa ya daidai, kar a ƙara saboda kar matsalar rayuwa ta kama shi kar talauci ya kama shi ko kuma saboda su matan su ma suna da masifar kishi kar a yi auren a zauna dai da ita kadai wa da hala shari ka talaha ita kadai kar hada ta da kowa yaya za a yi da wannan sauran adadin matan don girman Allah saboda haka dole mu kalli abin da ma'auni na adalci yana daga cikin manufofin yin aure dan ka tangance kanka daga zina kuma ka katangance wanda ita ma daga zina kar ta fada cikin hadarin zina galibi waɗansu suna kan samun kansu a cikin zina ba wai dan sha'awar su bane su je su yi fasikanci ba wai kawai dan suna so su yi wa Allah tawaye da bore bane ba ba su da mijin kuma sun kai shekarun da za su yi bukatar namijin kuma suna da jahilcin addini ba wata aya da suka sani da suke musu wala ta karabul zina ba taba ji ba babu kuma ba wani tsari na zamantakewar jama'a da ya haramta musu zina dokar gwamnati kuma bata haramta zina ba to dan Allah ya za'a idan kai na yawo sanda na yawo kaga a dole akwai hadari yake dan saboda haka wadan za a fada so da wannan to idan ya kasance ga wata bayar Allah wanda yake tana cikin wannan matsala ya za a yi idan wani bai aure ta kaga dole ta fada idan wani bai aure ta ya ya toshe mata wannan kafar ta bukata ba dole faɗa fada na wata kuma za ta samu kanta a tilasta ta ko mijinta ya mutu ko iyayenta sun mutu ba wanda ke rike da ita za ta bukaci abinci so uku a yini za ta bukaci sabulun wanki da na wanka ba ta da shi ba aiki take a gwamnati ba ba wata sana'a take da za ta iya rike kanta ba mu kuma a cikin mu ba mu da tsari na zamantakewar jama'a wanda musulunci ya tsara mana na tausayi din nan ba ma yi jin kan marayu jin kan gajiyayyu taimakawa fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zai masgaba yatiman za ma karabatin aw miskinan za mu raba babu wannan tsari a cikin mu mun manta da kowa da wannan tsari duk wanda ta je taimako wajen sa zai danye mata murmushi in ta murtuke fuska sai ya dake dole sai ta saki fuska sannan zai taimaka mata da haka da haka har za a yaudare ta a jefa ta cikin ramin zina ba don tana sha'awar zina ba don saboda tilasta rayuwar yau ta tilasta ta yanzu to dan me kai a matsayin ka na musulmi da baka san a saba ma Allah ba za ka aure ta ba dan ka hana ta fada cikin wannan ramin wata mijinta ya mutu ya bar ta da marayu guda biyu ko uku ba shi da jarin da daidai da ko sai ta zo ta sauya ko sai ta rinka sarawa ko wani ko nawa iyayenta ba za su iya rike ta ba don su ma talakawa ne a masallacin unguwarsu ba za a iya haɗa mata taimako da za a gudanar da rayuwarta ba a yi mata tsari har ta zo ta samu mijin aure kawai abin da za ta buɗe baki wasu ta buɗe kunne ta ji shine wala ta karabu zina wala ta karabu zina ita ko dukkan asbab wanda za su tadfaruha ila zina sun riga sun kewaye ta duk sababan da za su haifar mata da zina sun kewaye ta farko tana da sha'awar na biyu ga yunwa ga rashin makwanci ga ita kaza ga ba wanda ya taimake ta duk wannan ayar idan ka za su ji sadaka Allahu alazim amma da karshe ya zan bata kare da ayan ba amma ya za ta yi to kaga duk wanda ya kamata mu kalla shi yasa ya so dama daga cikin auren da annabi yayi yayi dan ya ceci ba wai dan yana sha'awar su waɗannan matan ba dan ya shi rayuwar su da suke ciki haka annabi zai alaihi wasallam aure ya kamata wannan sunna a dawo a farko dole ta. dan ya shi rayuwar da suke ciki Sauda bintu Zam'a wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan mutuwar Khadija an yi hijira da ita zuwa Habasha mijinta ya mutu a can habasha yanzu dole ta baro can dama garin bakota suka je idan ta dawo makka danginta gaba ɗaya kafire ne annabi na jin tsoron in ta koma gidansu mace ce rauni da za a sa ta koma ina kafirci ba ta riga ta samu mijin aure ba sai annabi ya ga mafi maslaha shine ya aure ta dan ya tsare mata addinin ta tana karkashin annabi na maganar da kuma ai sai annabi ya aure ta ba wai kawai dan yana ta'awar. diran jikinta da kaza da kaza da kaza a'a dan wannan manufar ma ana yin aure kuma ka samu lada a wajen Allah inna mal amalu binniyat ga safiya bintu huyay bin aqtab babanta ba yahude ne aka riba ce ta wajen yaki karshe annabi ya yanta ta yace kuma yancin da na baki shine sadaki na aure ki da ya aure ta dangin gidan su gaba ɗaya sai suka zo suka shiga musulunci saboda annabi yayi wannan dama don ya jawo hankalin su shiga musulunci dan ya kulla alaka da su suka zo suka shiga musulunci ga an musulma wanda ta manyanta an barta da marayu annabi ga in ya kyale ta za ta tozalta marayu za su tozalta ya aure ta duk sun manyanta shi yasa duk galibi matan da annabi ya aura gaba ɗayan su da banda Aisha babu wanda ya aura tana budurwa duk saurawa ne ya aura dukkan su gaba ɗaya dan saboda annabi ba bukatar sa yake kallo ba lokacin auren yana kallon bukatar ita matar ita ma kai ba kana da bukata ba to kai ma kuma ka tabbatar ita ba ta da bukata ita ba da adam bace ba sai dai kai kana son dukkan sharuɗan ka suka a kawo wannan ka ce kai ba sai ba kaza dai yayi amma kaza ba sai ba a kawo wannan ka ce eh to komai je amma banda bangare kaza A kawai sai ka ce wani abin ne kana kana da wani abin da daga su yanzu kaga kai bukatar ka ce to ta biya to su ma da aka bincika ai hakura suka da kai bukatar su ba ta biya ba bukatar su ba ta biya ba su ma idan aka bincika kai ma hakuri dai ta dace da wani bangaren wani bangaren ba ta samu ba amma ta hakura haka aka tafi kai ma dole haka zaka yi yaya zaka ka samu mutum wanda tun daga farkon sa zuwa karshen sa ka amince da komai nashi ba zai yi faman zalla da kurza ta ga yahu kulluha kafal mar'a nublan an tu'adda ma'ayibu wane ne wanda za a yi dukkan ta ko halayyarsa sai dai ya iji mutum alfahari a kididdige sa a ce wani ai ba dama ne sai dai yana da kaza yana da kaza ba har ka iya kirgiya ba kaza da kaza biyu ko uku goma cikin yatsa abin da kai shiru sauran sun zama kenan masu kyau kenan ya ishe ta alfahari to ka zo ka ce wancan kan tana da kana din ba dan ta yi tsawo ba tsawo ne kada aibinta duk sauran komai ya ji kenan wato yanzu ta samu kashi 99 cikin 100 ta fadi daya to dan Allah ko a makaranta ka samu 99 cikin 100 Wane irin maki ne wannan ya wannan to waɗannan al'amura duk yana da kyau mu rika kallon su mu kalli manufofin shari'a lokacin da za mu yi aure wato wannan zai tilasta mu kenan zuwa ga na farko yin auren da kuma abin nan duk wahalar da zamu sha a cikin sa lada ce wallahi in dai mun yi da kyakkyawan niyya kuma idan Allah ya kaddara zaka sha wahala ko kuma kai aure ba sai ka sha wahala duk bacin ran da ke cikin sa kace kai ni bana gudun ai gudun bacin da nake ai mata kaza kaza in ba bata ba rai ba a hanyar da Allah ya tsara za a fata maka rai a wajen dara ko ludo ko karta sai ka yaya a aikin ban za a fata ma rai ka ji haushi ka kwana baka yi barci ba ka je ta ta fata ma rai kana kallon kallon kallon kafa a bata mare ka kwana ba yi barci ba ka sa kai kada kana kunci a dai ko babu lada to amma idan abu ne akan hanyar bin Allah wannan fatir dan ya faru duk wannan yana wani sinadarin shiga aljanna kenan dan dole ka sha wahala sinadarin aljanna kuma shine wannan matsalolin dan da su ne idan kana yin abun dan Allah sai a cikin kare zunubinka a cikin kare maka zunubinka to duk wannan yana daga cikin al'amuran da ya kamata mu kallaka. kuma wani abu mai mahimmanci da su kuma ya shafi mata shine dole mata su sani cewa maza su ne masu daraja a kansu masu kima a kansu su ne shugabanni a kansu lokaci yayi da za a yi ta faɗakar da mata wannan duk da cewa mu a al'adar mu a wannan yanki namu na wani bangare na jamhuriyar Nijar da wani bangare na Najeriya a al'adar mu dama can iyayenmu mata sun riga sun san akwai girmamawa tsakaninsu da mazaje amma lokaci ya yi da wato ainihin ake ƙoƙarin zuga mata da su fice daga karkashin shugabancin mazaje su ci gashin kansu su yi kafaɗa da kafaɗa da wato ainihin maza ubangiji ta'ala ya ce wa lahunna misr allazi alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna daraja wallahu azizul hakim lalle su mata suna da haƙƙi kwatankwacin irin haƙƙin da maza suke da shi akan mata din su ma mata suna da shi akan maza din sai ce wal rijali alaihin na daraja sai dai mazaje fa suke da daraja akan su sannan Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala alal nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim wato mazaje su ne suke da kawama kawama kuma shine shugabanci su suke da shugabanci akan mata lokacin da aka daura aure tsakanin wanta da wane ko da a ce wanta tana yar shekara talatin mijinta dan shekara ashirin da biyar to shine dai shugabanta ba ta da ikon ta ce ita ce shugabarsa ko shi ka faɗa da ka faɗa da juna ko ta nemi kwatar yancinta a hannunsa kuma shi shugabanci wani abu ne wanda sai an same shi a rayuwa kafin rayuwa ta yi kyau duk wanda ya ce ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata bai yi da shugabanci ba kowa a bashi yancinsa ba shugabanci a gida tsakanin mace da mata to ka ce masa to ka fara rushe shugabanci a ƙasa zai yadda a ce babu gwamnati a ƙasa wa idan rana ɗaya inda za a yi kuskure a gidan rediyo a ce babu shugabanci a ƙasa daga yau shugabanci ya ƙare kowa da da kansa tsarin dabbobi a daji sai ya fi tsarin bil'adama kyau wallahi tsarin dabbobi a daji ba sai ya fi na bil'adama kyau don ko dabbobi din su ma ba ku shugabanci a daji ko dabbobi daidai da taron tururuwa idan sun taho din nan fa akwai shugaba cikin su wannan da nufin qur'ani mun ga wannan cikin kisar annabi sulaiman hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuha an-naml dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun fatabassama dahikan min qawliha وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ka gani kaga annabi Sulaiman ya taho da rundunarsa shugabar tururuwa din sai ta ce wa danginta ta ce wa talakawan ya ayyuhan namu dukulu masakinahu talakawa ku shige cikin ramin ku fa kan Sulaiman ya zo ta take ku shi da rundunarsa ba tare da sultani. sai ne sai ya murmushi ya godiya ga Allah da ya sanar da yadda zai rinka jin sautin waɗannan dabbobi waɗanda suke ƙanana marasa hankali to kaga ko taron wannan sai an sami abin nan haka ko cikin shanu ka zo akwai ogarki haka idan ka je daji cikin birrai zaka samu akwai shugaba duk inda yana ake bi daidai da kudan zuma da kake gani wanda suke tashi daga nan itaciya su je wannan akwai shugaba a cikin akwai tsari akwai can gadi da ake bari a gida idan an zo shigowa kuma ana lura da wafa da shigowa wannan ya shigo kowa je inda ya dace ba to balan sana kawai a cikin gidanka sai wani zo ke wai shikenan babu shugabanci a gidanka kuma cewa a daidaita mace da namiji na farko ya saba wa nasin qur'ani mu a musulunci dan Allah ce wajen Rijal alaihin daraja kuma Allah ce rijal qawamuna al nisa'i kuma Allah ce nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum nabi su mata gonaki ne a gare ku to da Allah tsakanin mai gona da ita gonar waye mai mallakar wani mai gona ke mallakar mai dan shi ke da irin shukawa ita kuma ita take da inda za a shuka wannan haka Allah ya tsara abun a shari'ance a ɗabi'ance nisa'ukum harsul lakum kai kake da irin shuka shine abin da kake da shi na kwayayen mani wanda shine sinadarin da ake halittar dan adam da shi ita take da wurin shukawa shine mahaifarka alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum fa qadarna fa ni'mal qadirun ai wannan qararin makin da ita ce mahaifa lokacin da ka fitar da wannan sinadarin ibn mani din da ake halitta da shi ba inda ya dace ya zauna a tarairaye shi tuhitu bihi al-inayatu al-ilahiyya sai da kulawar ubangiji za ta kewaye shi sai ina sai cikin wannan mahaifa kai ba kai kake da mahaifar ba ita take da mahaifa a ce kai ne mai iri ita kuma ita ce gona wajen shuka shi yasa kaga ko gona ba ta so ba za ka yi shuka amma in kai ne baka so ba gona za ta karbi shuka za ta karbi iri da kanta shi yasa sai namiji ya je tursa ta mace da karfin tsiyaye ta da ita saboda shi ke da abin shuka ita ko mace in namiji baya so za ta yi tursa face ta ya sanda saboda me dan a lokacin ai awa sa ba za ta mutsa ba lantana gaban sa ya abin nan duk wannan ina fito mana kallo kwazo don mu gane hikimar ubangiji cikin al'amura ba wani rikin kunya wuce ba haka tsari yake nisa'ukum hasulukum fa tu harsakum annabi ito to dan Allah wa ya tantance zama shugaban wani tsakanin wanda yan gada ba a cikin shi a hukunta cikin abin da baya so da wanda kuma ta dari sun taru sun ce sai sun yi fasikanci da shi matukar zuciyarsa ba ta so to gabansa ba zai tashi ba in ko gabansa ba zai tashi ba saduwa da mace ba zai yi ba to sai ya yi kenan waye ke ciki ko kenan idan ya so sai ya yi in bai so ko ba zai ba ita ko ko ta so ko ba ta so ban gida dama kuma sai ya yi waye ya tantance zama gaba kansu daya ko wani ya ko ni a shari'ance a ɗabi'ance ba kansu ɗaya ba to dan menene za a zo har kawai a yi saitin ku daga turai a zo a ce wai dole wai mata da maza kansu ɗaya ai zance shirme ne ba kai namiji kamili ne akan mace ita kuma ta sake sace ta sadaka shi yasa ita mace ba ta zama kamila sai da kayan kwalliyarta kai ku kamule ne ko ba kayan kwalliya yanzu kamalar mace ta samu atamfa mai kyau ta samu hoda ta samu jagira ta samu jambaki ta samu dan kunne ta samu zobanya ta samu awarwaro ta samu menene ta karkata dan kwali ta samu takalmi kwaskwas tana ƙara ɗorawa kanta kaya kuma tana ƙara samun kamala da ta cire kuma tana samun tawaya kai ko namiji idan ka taho yadda kake daga kai sai wanto sai singileti kamar dan autar samu dawa wannan shi da adaka gaggawa kana tafiya ba yanzu namiji ya sa jagira sai ya yi mai sai ya muni da ya sa hoda sai ya mai sai ya muni ita ko da ta sa sai ta kara mai aha ashe ita kamilatun bi ghairiha wa anta kamilun bi nafsika ita kamala sai ta samu dan ababe ta yi ciko sai ta samu kamala kai ko ba da komai ba kai kadai kai ne cikwa shine wani ke cewa wa man hayyu illa zinatun min naqisatik yutammimu min husnin idza husn kasara وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يحتج إلى أن يزور yake cewa ai kayan awarwaro wannan ado ne ga wanda take da tawaya sai awarwaro ya cike gibin da ake ci sai jagira da boda da gazal da zobanya da sarka su cike gibin da aka samu saboda tawaya wa amma idza kana jamalu muwaffaran amma idan kyau ya kai kyau kamala ta kai kamala falam ya hatta ila an yi yuzawwara baya bukatan kuma sai an yi wani suko ka kai kamili ne min kulli wajhin in an kwatanta ka da mutum ita ko tana da naki da kai waye kamata zama shugaban wani biya asasiya azalatul jism gaban jikinka da sasannin jikinka da jijiyoyinka yayin da ya kasance jikin namiji ya mummurde jijiyoyi sun fito ga gashi a hannunsa a to kaga ado ya samu ke yanzu idan mace ta mummurde fa <laughs> daga nan ta wannan tsangurgu dan Allah wannan kuma wai zai ci auta to an ce wai sai kun yi kai da daidai da daidai da kai da ita da ta yi wannan kuma ta yi muni kuma da wani yadda yanzu kai namiji kai karfi shine a ka ita fa mace ta zama to rabanci a adon ka kai namiji kai babban murya shi ne a ka ita kuma idan ta kato murya fa ai lamar ya lalace to ta ko ina ubangiji ya bambanta ku haka kawai sai waɗansu zuwa na tsakar sai sai sun daidaita take da namiji ai sun mutunci ki masu kai idan aka ce sai an daina ta kuke da namiji sai mutuncin ku akai sai mutuncin ki akai kuma su turawa wayo suke yi ba sa so su ɗauki ɗawainiyar aure na cewa su biya ɗakin da za a kwana na haya ne ko su kama gida ko su sai gidan da za su ajiye mace su ba ta abinci su uku a yi ne sabulun wanki sabulun wanka sauran matsalolin rayuwa ba sa son su yi wannan sai suka ce ai ki fito ki nemi yan ciki ma'ana ki fito ki nemi wa kai ce fa ne da kanki shi ne dabara don su kansu kashe kudin su saboda shi ba kare komai ki diddiga ki ki fito ki nemo wakan ki sabulun wanki da kake ki fito ki nemo wakan qur'ani ko ya ce askinu hunna min aisu sakantum min wujudikum ku zaunar da su a inda kuke ma'ana kai namiji kai zaka dauki ɗawainiyar ajiye mace ɗakin kwana ba ita wace ba liyunfik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah kai namiji kai zaka ciyar da ita kana kawo sabulun wanki da wanka ba ita ce za ta yi kwaranniyar neman wannan ba sai bature ce a ah, duk ku bar wannan datin da kuke ciki ku fito ku nema na duk ashe ba gata ma ya nuna mata ba zalantar mace kawai ta ce ya kamata matan mu su sani cewa ubangiji ta'ala ya tsora mazaje a kansu kuma wannan tsorawar da aka akwai matsala a ciki akwai shugabanci a ciki don komai sai da shugabanci sannan zai tsari duk wanda ce a ji ai kowa a kyale shi ta kansa farko ce tsakanin ka da kanka kai ma duk ku zama daidai wa daidai kar ka bashi doka kare baka kowa da dakin kansa idan ka haka ya zalci kaga mutum zai ce ba zai yadda ba to dan me zai yadda dan da kuma zai zo duka wato ainihin mata kan wannan dan ka ya kamata iyayen mu mata su sani su kimanta mazajen su kuma idan aka zaburar da maza aka ce su yi aure ga kwallon da ke cikinsa kuma wajibi kenan a ja hankalin mata su kuma a faɗa musu zaman tare tsakanin wanci da wanci mata biyu karkashin igiyar namiji ɗaya ko uku ko hudu wannan abu ne da Allah zartar da shi a shari'ance duk da cewa rai baya su bata fata san kishiya amma Allah daga ya tsara babu yanda zaki sai ki kuma hakura kuma ki sani zaman aure zama ne kike da ibada lokacin da kike zaman ibada ba wai kina tsarawa kanki abin da kike so bane ba kina bin tsarin da Allah ya tsara miki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara miki ko da bai miki dadi a rai ba tun da haka Allah ya ce ayi to kuma sai ki hakura ki tuna da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida shiga aljanna shi ne sai ka murƙushe sa zuciya abin da rai yake so ka hana shi dan shari'a ba ta so abin da rai baya so ka tilasta saboda shari'a ta ce ana so shi yasa annabi ke cewa ita aljanna an cika ta ne da dangin abinki ita kuma wuta an cika ta da dangin abin su wato huffatul jannatu bil makari wa jannatu wa huffatul jannatu bil kaza wato ita aljanna an cika ta da abin da rai baya so shari'a ta ce je kai sallah guda biyar a ne. ko lokacin sanyi ko na hunturu ka tashi da asuba ka je ka yi da dare zuciya ba ta son wannan amma in ka matsa shi ne abin da nake kallon nan shari'a ta ce fitar da wani abu na zakka ka bayar ga mabukata zuciya ba wanda ya fi kowa rowa mutane yana mutum ɗan adam na son dukiya kalla ban to yabon ajira wata tazaruna al aka wata tuhibbuna al mara babban jamma to duk zuciya ba ta son ta bata dukiya amma shari'a ta ce sai a murkushe zuciya sai a bayar ba wanda yake son mutuwa sai aka san an tafi hadi sai ka tafi ka mutu a jihadi kai hasara na tarbiyyar ka ba hasara bane ba za a rubanya maka lada a cikin aljanna to wannan sinadarin shiga aljanna kenan to ke ma ba kya son zama ke da wance ba kya son kishiya amma shari'a ta tsara a yi sai ki haƙura sai ki bi in ke kaɗai ce ma dai karshe dai za ki mutu kamar yadda inda kishiya ce kuma za ki mutu ko ku mutu ku bar mijin ko shi ya mutu ya bar ku kun gama kishi shekara biyar shekara goma kuna gaba da juna kun sa yanku gaba wanda kuke gini a kansa ya mutu sai ya kuma kenan ke kin rasa ita ta rasa to ya za ku kenan to saboda haka sai ki hakura ki tuna wanda suka fi ki falla sun zauna karkashin igiyar miji su ne matan annabi wani mata ne a gidan duniya suka fi matan annabi falla ko daraja na aisha daraja dai kin san ba ki fita ba ya san ki fita ba annabi ya aure tana da shekara bakwai annabi ya bar duniya aisha tana shekaru 18 bata kai shekaru ashirin goma saboda tsabagen yarinta an tambayi annabin wa kafi fi so yace aisha aka ce wannan cikin mata kenan cikin maza fa yace babanta abubakar siddiq tare da haka aisha dole ta kura bayan annabi ya aure ta kuma ya auro mata a bayan ta kuma dukkan su wanda sun girbe ta kuma zawarawa kuma ta hakura ba bai zaki dan tsabar kishin aisha har wanda ta mutu ma take magana kanta ita ce ummu na khadija idan annabi na maganar Khadija sai ta ce bayan Allah ya canja ma da yarinya wajen ku annabi sai rufe bakin su Khadija ta ce bikin da bikin su lokacin da mutane suka haramta mun dukiya. su Khadija ta yi imani da ni lokacin da mutane suka kare ta ni Khadija ta yi kaza bikin da daga mata Aisha ta ce daga nan ba sake ambata ta ba sai na kame baki haka ta zauna da sauran mata tana ji tana gani ta san annabin ya kusanta ta fa amma duk da haka tun da tare da sauran mata suke kuma dole ya adalci tsakaninsu Allah ya karanta masa ma in ya ga dama ya iya fifita wata akan wata a zahiri amma saboda annabi yana daukan kamala cikin dukkan al'amuransa sai ya kasance ya tsara adalci tsakaninsu Aisha ta hakura haka Ummu Salma haka Zuwairiya haka Hafsa haka dukkan matan annabi suka hakura da juna haka har suka zo in ɗaya za ta mutu sai ta kira ɗan uwarta ta ce to kin ga mun zauna ta ne mu yi wani abu ya faru tsakanin mu irin abin da ke shiga tsakanin kishiyoyin juna ina fatan ki yafe mun karɓi mata da hakiki to haka yake bukatar mace mummuna saliha ta'iba qanita ta'iba saliha haka yake bukatar ta kasance Allah ne gabanta tunanin aljanna ne gabanta ba tunanin kawai a zo a yi bala'i a gidan miji ba ba a yi rigima ba ki so wa yar uwar kenan asirin da ke so kai kina da mijin da kake so kewa ita ma me yasa zaki so ta je ta aikata zina kan titi har ta lalace dan ba ta samu miji ba dan ta samu miji menene kuma in kun na ke da mijin da ke da ita ba wani zai dawo mata shi wadda tafi kowace cikin ku ita ce wadda tafi kowa bin Allah to dole sai an gurbatar da zuciya kuma mata sai sun gyara ɗabi'arsu wajen gudanar da maza kowa ya kare haƙƙin kowa kowa ya san akwai haƙƙi a kansa mazaje su suna da haƙƙi a kan mata wanda dole ne mata su yi musu mace ta yi maka da'a wannan ya zama dole mace in tana magana da miji ta yi da karamin sauti kace da babban sauti wannan ya zama dole mace ta zanto mai tsafta ta tsaftace ɗakin ta ta tsaftace ɗakin miji ta tsaftace jikinta ko ana talauci yana tsafta mutum ko kansa ɗaya idan mai tsafta ne za ka gane mai tsafta ne ko ka cika masa garin nan da tufafi kuma idan ka zami ne kuma yana nan dai ya zama ka zami kai da haka ki zanto mai iya tsari ki zanto mai iya karerayen miji ke da miji sai da dadan magana sai addu'a ta alkhairi zai fita a dawo lafiya Allah ya taimake ka Allah kare ka daga fitintunan zamani ubangiji ya arzuta ka da halalin da zaka ciyar da mu gaba daya ya dawo daga cikin sassan lokacin da zai dawo cikin san lokacin shigowarsa kin yi ado kin gyara jikin ki kin gyara saki kin shirya masa ruwan sha abinci kin tare shi tun daga bakin kofa abin da ke hannunsa kin karba kin aje malam malam sun sa kin cire masa kin rataye sannan da zuwa bawon Allah ka gaji kai ne, sai mutum ya rinka jin kamar wato wani dan karamin sarki ne shi ma kawai a gidansa duk wahalar da ya sha a waje wallahi ya manta da ita duk wahalar da ya sha ya manta da ita saboda ya ga tausayi ya ga rahama ya ga jin kai wanda dama wannan ake bukata wajen aure wajen ala bayyana kuma wadda tan rahama ga soyayya ga jin kai ga soyayya ga tausayi to wannan sai ya kasance shine abin da zai jawo hankalin mijinki zuwa gare ki ko da kin mutu ba zai mata da ke ba yanzu da dama an samu da dukkan mata da suka yi kyawun zama da mazajen su maza ba sa manta da su ko bayan mutuwar su ba na cewa wancan dai kan har yanzu ban samu canjin da ba wancan kan har yanzu ban samu canjin da ba irin wannan an same su amma da ɗaya ko ne ba su da yawa to dole sai mata sun yi faɗa da zuciya yawanci mata wace cewa ai mazan yanzu ai duk wanda ta ce namiji ne ubanta su ta mutu ba ta da uba ai kaza kaza an sai kina bata rai sai kina daure fuska ya za ki daure fuska bayan ga kunan da yawa me da daure fuska a ciki a me za a daure fuska ba ina faɗa mana da kalmar wulakanci haka Allah ya tsara ya zanto mata suna da yawa me da daure fuska a ciki duk abin da yayi yawa a kasuwa kuma sai farashin sa ya rabu to me da daure fuska me na bacin rai ki ba Allah ki shiga aljanna zaki tsaya dan gina zuga ki wai ki fadire ko a gidan ku a zuga ki karki siki karki siki fuska za a rina ki za a wuce ki wannan suke fuska shine zai tabbatar miki da kima haka kuma su maza su ji tausayin mata su sani su ma suna rike da su ne dan amana su sani amana ta Allah ya dora musu idan matar ka ba ta burge ka ba ta baka sha'awa ta titi tana burge ka kalli ta titi me take da shi wanda ya burge ka kila ta iya daura dan kwali sai ka je ka saurin dan kwalin ka zo ka ce kin da irin dan saurin dan kwalin da nake so ki gaskiya da gaskiya ke ko me za ka kana na koyi koyi kin ga na gana wani daurin zane kima da Allah idan zo ki daura san zanen nake haka kin ga wata irin tafiya da na gano a waje ana nema a jefa ni cikin bala'i da Allah ki min daga ka tangar zuwa ka tangar sai me menene da kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam tsere shi da Aisha fa tsere ka san fa annabi shine shugaban halitta tafiya aka fita shi da sahabbai shine shugaban tafiya da aka fita bayan gari shi da sahabbai ku yi gaba muna zuwa da sai shi da Aisha baya ku yi gaba duk masu sai gumi da waye ko waye gumi can aka tafi annabi ta tsire kafar wando aisha ta ce me ya ce tsere rami tsere ta ce tsere rami duk wannan dan jan hankalin matarsa a jikinsa in kai wai baka ta kwantar maka da hankali ba a matsayin halal ita ta banza din da ta burge ka a ciki me za ka samu a ciki ka ɗauki cuta ba lada ga hasarar kuɗi ga zunubi ya tsabe yana kan yana jiranka ka faranta mata ne ka faɗa mata ya kake so da ita annabi ce me tsere sai ce to mu fita a suka fita a ta tserewa annabi tana an gasu sana shekara bakwai shekara shekara ba tsere masa ba to ta tserewa annabi a annabi ya ta ce bayan ko ta kai shekaru sha biyar ne ta fara nauyi jikin ta fara nauyi sai kuma ta rana an sake fita sai annabi ta sahabbai ku yi gaba ma ta gaba annabi ce to yau kuma mu sake zubawa Aisha ta manta da wancan kara da aka zuwa sai annabi ya wuce ta da ya wuce cike hazihi bi tilka yace yanzu ɗaya da ɗaya kenan kin tuna nan ni ma kin wuce ni to ni ma na rama to kaga ummu na Aisha kenan Aisha za ta ɗauko ruwa ta sha, tana cikin ta ta annabi ce rage mun idan ta rage masa sai karba daidai inda ta sa baki sai ɗora bakin sai sun yi ragowar ruwan da ta sha dan jawo hankalin zuwa gare shi mutane sun zo suna wasa da maki a cikin masallaci suna koyan a irin a jefa a tafi ana koyan harbi Aisha ta ce ina son kallo annabi ce zo ya tsaya daidai bakin kofar gida ya haka ta dauki haɓar ta dora akan kafadarsa annabi ya haka Aisha tana ta kallo annabi ce kin gari ce a'a yace ta ci gaba ta ci gaba Aisha ta ce wallahi wannan kallon na gaza da shi amma dan in nuna wa mata matsayi na auren annabi ta ce na tsaya ne yanga idris so ta annabi ce kin gari ce ina eh, gaji sannan ta ci kira koma gida yanzu kai matar ka za ta yi ka zama kamar fir'auna a titi amma idan ka digiri sai ka dore fuska ka ba sare ka hada gidan sama da kasa kana muzurai wai ba dama to me ba dama din a ciki me yana ka na ba dama a ciki duk wannan muzuran nan kan an ma za ka zo ka lallace ta wata rana mun yi wani wa'azi da Mallam Abubakar kuna da gidan radio ka Kaduna ko Mallam Abubakar Kaduna eh yace wa mutum ne a jin muke wani wa'azi da shi yace mutum ne matar za ta laifi ya lakada mata dan bazan doka ba ta kashin tsiya wajen sai ko da da sai zana ke gwamma bacci kike yi ne gwamma a yana kuma bata sai bayan samun duka siya a cikin gaba gwamma me na barazana ɗin a ciki kwantar da hankali ga me na barazana a ciki ita ce likitar kafa da take ma maganin da ba wanda ya sai maka shi a duniya lokacin da ka kamu kana cikin halin kakanika yi inda za ka yi ka mutu ba su za su yi da kai a dauke ka kai ka fari duk a banza sai an zo ita tun da kare da kuma ita ce likitar ka to kaga dan mene ne ba za ka ba za ka bi kimanta ba za ka gadar ta ba kowa ta gadar da kowa dan a zauna lafiya amma idan kika za ka ba dare ka sha kunu ba za ka saki fuska ba me ba za ka saki fuska ba ba sakin fuska ba kaya ma sai ka jira in an jima me ko ba za ka saki fuska ba yanzu Allah ne riga ya tsara rayuwar a haka to sai ka bi kimarta ita ma ta bi kimarka ka kare dukkan haƙƙinka a kanta ita ma ta kare haƙƙinka kowa ya kare mutuncin kowa kai dai abin da zaka yi fata kar a tace ka a kiyama ka cuce ta ke ma abin da zaka yi fata kar a tace ka a kiyama ki cuce shi kowa yana tanafusi kuna rigegeniya kana rigata biyan hakki da ke kanka nata ita ma tana kokarin ta faranta maka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a wajen wannan ne ake bukatar masu gasa su yi gasa wajen neman aljanna wajen neman yadan Allah abin da muka fi na daidai ubangiji ta Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ko tuntuban harshe ubangiji ta Allah ya fi mana auren da aka yi Allah shi ba da zaman lafiya waɗanda suke da bukatan za su yi aure ba su da hali Allah shi ba su halin yi masu shi kuma ubangiji ta Allah ya ba su ikon ƙara ubangiji ta Allah kamar da ya tara mu wannan wajen mai albarka Allah ya tara mu a gidan rahmarsa duk waɗanda suke cikin rashin jin daɗi a samu kamfan zaman auratayya Allah ba su hakuri da juna Allah ya sasanta tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu Allah kada ya hau tsakanin dukkan waɗanda suka zaɓi rayuwar aure a matsayin rayuwa dukkan mata da suke cikin wahalhalu sakamakon rayuwar aure Allah ubangiji ya buɗa musu haka mazaje da suke cikin wahalhalu suna cikin rayuwar aure Allah ta'ala ya buɗa musu kuma dukkan ma'aurata Allah ya ba su zurriya ta gari Allah ba su haƙurin zama da juna Allah ya tara mu gidan rahamarsa gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum ina fata wanda ya takardu kamar guda hudu wanda ya rubutun ya zo don ya rubutu wanda yake ban gane su ba ya zo kusa kusa sai ga mani kace ma sai a sake to ta wannan takardu aka rubuta tambaya ta farko cewa wai ya halitta mai farilla ya bi mai nafila ya halatta mai farilla biyu ne nafila duk da cewa matsala ce da an yi sabani kan ta a tsakanin malamai su malaman suna ganin mai farilla ba zai mai nafila ba wadansu kuma suna ganin zai bishi dalilai da na shari'a sun nuna halaccin yin haka akwai hadisi cikin bukhari wanda ma'azu bin jabal ya kasance yana yin sallah tare da annabi sannan ya je masallacin unguwarsu kuma ya musu limanci na wannan sallar wanda shi kun ga fila yake su kuma farilla suke kuma annabi ya san haka ba tare da ya hana su ba sallallahu alaihi wasallam da waɗansu dalilai da dama da malami ke kafa hujja da su haka daga cikin malaman malikiya wanda ya goyi bayan wannan ra'ayi akwai al-qadi Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki cikin littafin sa ahkamul Qur'an cikin tafsir suratu Ali Imran ta biyu ce wai to kuma ana iya bin shi wannan ita ma matsala ce da malamai suka yi safani a kai mazhabin imamu malik ibn anas da mazhabin abu hanifa suna ganin masbuti ba za a bi sallah ba amma a mazhabin imamu shafi'i da ahmad bin hanbal suna ganin masbuki za a iya bin sallah idan an ce masbuki kuma shine mutumin da wato ya zo ya samu wani abu na sallah bai samu sallah gaba ɗaya ba yayin da ya tashi yana cika abin da yake kansa din nan to shine wai zaka iya koyi da shi idan ka shiga masallaci ko ba za ka yi ba shi ma dai wannan al'asru shine zaka iya masa sallah ba wani dalili da ya zo daga annabi wanda ya haramta bin sallah kuma ko da a malikiyance da suke da aka ce shi masbuki ai duk ko a malikiya an yadda yayin da masbuki ya tashi yana biyan abin da ke kansa na sallah suka ce fa huwa kal musalli wahdahu ko da ahlul haqi fa huwa kal musalli wahdahu daidai ke da mai sallah ce kadai idan ba ta kama ta kaga sai yayi idan kabli ta kama shi sai yayi tunda yanzu ba tare da liman yake ba wanda yake sallah shi kadai ko kaga zaka iya bin sa wannan shine abin da yake jarin alqiya abin da yake gudana kan kiyasi wannan su fi Allahu akbar sai tambaya ta uku yace wai shi magana hijabi na mace zai uska wannan dole ne ko kuwa ba dole bane ba abin da ya shafi rufe fuska malamai sun yi sabani kan wajabci ko rashin wajabci musamman dai marubuta na wannan zamanin cikin manyan malaman duniya da Allah ya samu da su su duk malaman kasar Saudiya gaba daya irin su mufti din Saudiya a Sheikh Abdulaziz bin Abdullah bin Baz suna ganin rufe fuska wajibi ne wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani na ganin rufe fuska ba wajibi bane ba to ba wai girman kowa ko abin da duk zamu kalla ba dalilin da ake kafa hujja da shi a gaskiya dalilai na shari'a sun nuna rufe fuska ba wajibi bane ba idan an rufe dai mustahabi ne amma ba dole bane rufewa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ganin mata fuskar su alfa ba tare da yace kulli abu dake ba tare da yace kulli ba kuma gashi kalli sunan Allah ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum fadawa mummunai maza su rufe idanunsu me ake nufi da rufe ido ma'ana su bere kallon mata inda a ce fuskar alfa take sai an ce ka rufe idanka shi tana bude ne sai ka kai aka bukaci kai me wannan shine abin da ya tabbata lokacin da annabi ya hajin bankwana wata mace tana masa tambaya sai fadl ibn abbas yana bayan annabi da matar ta fuskar ta bude tana wa annabi tambaya sai fadl ibn abbas zai kona kallon ta haka sai annabi haka ya ture fuskar sa sai take da kowa tana gefe yana kallon ta sai annabi ya ture ta haka yana so ya haka matashi to saboda kaga da ake rufe fuskar wajibi ne sai annabi ce rufe fuskar ki amma bai ce rufe fuskar ki ba sai ya rinka ture shi mai kallon ta din ya hana shi kallon ta saboda haka rufe fuska ba wajibi bane amma idan an rufe to wannan ko ba laifi bane ba suna gani a tambayan na kuyi kan taba maza ba suna gani cewa koyaushe maganganun mu yana taba maza ba ne ba haka ba ne kasancewa mai sallan nafila mai falla zai iya bi shi a mai tabbata ba na aiki ma kawai ba ko ya tabbata cewa manzala zai tafi cikin yaki zai yaki ina cikin tafiyan yaki kamar ranar gazwat na abin nan hudaybiya ya yi raka biyu da jama'a suna daya suka yi raka biyu tare da shi kowa ya san musafir kuma sallar da raka nawa ne raka biyu ne shi da ya na daya wanda ya raba su yi raka biyu suka yi salama da sun tafi shi ya tashi a sai kuma shi kare shi ba musafir mai tafiya ne raka biyu shi ne nasa rafa ila shi gina suka sake dawa suka bi shi ya raka biyu nasa raka biyu karshen na fulani masu bi sa sallah ne na ba ta ka gane shi kansa aikace na Sulaiman sallan jima ba na aiki ma azuma ji shi ne karara cewa manzan Allah yana sallan nasa aka bi shi da falla da wani irin mangan famtu ne haka zarika shi ba malikiya a cikin malikiya suna nuna cewa mutum ne ya zo ina cikin sahu sha muke masa raka sha imam alwaran sai kaiya shi yana gyawo shi gyawo mutum da ya zo karshen sahu ya zo raka ya wuce masa raka ya ci gaba zai bada sallah ko zai bari ba wanda liman ma dolan sai kai ya shi ya zo shi kuma bai taba samar da ko ba zai liman ko zai ba sunan sa me to shi kenan maka ta kai wai zance dai a ce wai kada to shi ma masrutu ne shi ma kun jira shi ka ya zama duk waɗannan fahimta ce ba gane ana san dace wannan ta gaba wai menene hakikanin fata kamar ta mutu aiki da fata mutu mana ko an ji ne magana akan ta me kike suka ne me fata wanda aka yi da aka mutu eh ya izi ne amma eh, me kike ce me hukunci sa sai duk fatan da aka je mashi a mai kasance dabban da ake yankan sa dabban da halatta ce dabban da aka yanka shi halatta ce amma don an ma fatan jaki bai kori ba ba wani zai iya yi amma abin da ake nufi shi ne fatar dabba wanda ake in an yanka shi zaki wannan shi ne rajin kaurin malamai saboda manzo Allah ya ce yake cewa ayi mai ihadi za dubi ga fakari sahura duk fatar da aka jima shi ya ziga su daga cikin najasa kuma zuwa cikin tsari to wata jisin da ya kayyada wannan umuman saboda ayi ma a cikin arabiya ayi ikan zo da shi ga umuma kuma ga ihadi na kira shi a hada kan ayi duk baki da ya fata ko da fata mutum ne an sanda amirwa na yi amma da ya zo ya ce jefan fata shi ne abin nan zaka'isa saka ke cewa mana shi a ah, ba sarki ba shi ne zaka'isa an yanka shi da sauran haka duk fatan da aka jema shi dan ka an yanka ne to kaga yanka mana yi ne dabbar da ake ci don an yanka ne an yanka bai so daga bakar zuwa arewa na za shi ne ba za ci ba to saboda haka abin da yake ake ci ake yankawa ne jemawa shi ne za a iya amfani da shi kuma ba dama mutum da sai da fatan mushi da ba jima shi ba haram ne shi an jima shi zai da shi kuma zai iya sallar shi shi ne raji magana wanda mutum ke so mai koma kafi ne mun abubar a ci akwai sabani uku wanda akwai ra'ayi imam maliki akwai ra'ayi ban ba akwai ra'ayi kuma daidai kuma malamai ra'ayin karanci karanci na magana imam maliki da ma kuma da raji mazhab ce wanda ka iya saka shi kai sallah kuma zaka iya ba tumbar a yi sallah shi ba komai saboda haka wanda yake sa bani wanda aka so da shi turai aka je ma shi shi sanar shi ba kuma to sai tambaya ta magana zuwa eh, zuwa sujada ko da gwiwa ake zuwa ko da hannu abin da kayi daidai ne shi ne rashi in kayi da hannu da ya kayi da kafa daidai ne da ko da manga ce ke bukatar sauran manga akwai malamai da suke rinjaye a kan gwiwa ko da suke rinjaye a kan hannu amma ragi da cikin akwan malamai duk abin da kai dai shi na abin da yake kai da guyan kai da wannan an din kai su jira dai na ne to sai tambaya akan magana shi ma na hukuncin eh, julus istiraha zama da ake yi a kowace raka jalsa istiraha jalsa istiraha ya tabbata cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma hukunta ta cikin sallah ba wajibi bane ba hukuncin ta mustahabi wanda yana da lada wanda bai ba kuma sallar ta yi kuma ba wai annabi ya yi shi bane bayan ya tsufa akwai malaman da suke tawilin waɗannan hadisai su ce annabi ya yi wannan bayan ya yanka duk cikin ruwayan hadisin ba abin da ya nuna haka fassara ce ko ƙarin bayani daga bakin waɗansu cewa annabi ya bayan ya yanka ba haka bane ba kayan bayan abin da ma ya ja kai fada akwai da suke so su yi ko kai su zafa wannan saboda sun zuciya mu ba mutum su samun kinki suna wannan suna sunna mutta ake ne saman ka kuma buhari ya ba wa bawa da hadisi malik ibn huwairi shi ya ruwaito a cikin wajen manzana ce sallu kamar ra'aytu mun musalli shar ne mai zaka ina daga cikin wasu da suka zo karshen rayuwar manzana shi ne ruwaito wannan hadisi da ya zo a cikin cikin shafin sahabbai da ya tare ya je ziyara manzana da su da kuma tsawon da ya yi shi ya zo ya ce na zo ne koya maku sallah yadda na bi manzo ne na yi ba ba kan lokaci ba ne kuma ba wai na nufi sallah ba zan nuna maku sallah yadda manzo ne ke yi shi dai shi dai girsa tisra kafin itashi shi tabi'an da suka gan shi da sauran sahabbai sun ka gan ka sallar sallansa ya yi daidai da amurbin sa shi kana hal shi ne liman masallaci su shi ma sahabi ne to kaga wannan sahabin guda biyu musamman malik Bulhuwari huwairi shekaru sa sha mata kuma wanda ke cikin masallaci yawanci tajiye ne su kuma girma kai su ke wannan gidan su tira sun kai shekara sittin ne ko shekara shekara arba'in su kuma mata su sau da haka mutum yake ɗauka wannan mawuyar fada wannan mawuyar su zuciyarsa musamman mutum da ya kanta tafsir alam wannan bassam ya yi mene akan cewa jasa tisra ba sai ne taushin magana ne wani ita ne ko kuma can buhari shekaru da ya wuce zagin buhari ba wa bara cikin buhari sauraka magana ba sa magana ce ba ifa ba a magana ce ana yi sauka ce tana tambaya wai mace wadda aka saki yanzu tana cikin idda tana izuwa wurin wa'azi kuma tana izuwa masallaci a ta gona ma ta tafi ba wai shi masallaci gona can karshen duniya ta tafi gona ka je ma abin da ta ci mata je wa'azi baya zai ta ne ba na gidan wa'azi ba abin zai hana ta yin wa'azi kuma zuwa masallaci ba abin zai ta shi zuwa bikin banza da yawon banza da ba ya daba ko a ke wajen independence wajen wasan banza da ake na turawa ba za ta ba amma gonar bata da abin nan yanzu da muna Allah ya kawo jin da tana da abinci da jika duk kowace da zuka ce da abinci da ya'yan da ba wani hana ta Allah ya samu dace. Ina tambaya wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wakan ba iri nawa yayi annabi. nau'in wankan farila ne ko kuma wankan siffar wankan janaba ne siffar wankan janaba abin da muka sani dai nau'i guda biyu ne amma suka yi kama juna shi ne wata nan gashi na da yawa ya alwalan shi fara wanki nan ya nini karshe wanki nan wata nan kuma shi kawai sa hannunsa ijika kansa su uba ne zubarwa kai amma duk waɗannan bai taɓa fata yin arwana ba kafin ya wannan cewa na siffar da yanzu amma cewa siffar ce a wanke nan uku a sake wanke wannan uku kamar kista da shi wajen kai ne ke zaba shi wanke wannan shi ne tabbata amma mutum kana jin sanyi don in ka zuwa ruwan zai zama sashi an kakka fara wanke wannan ya nini kafin a nan wannan bai a jefin zai wani guji wani tsayan mu wannan ba kuma maka kamar da shi kai biyu Allah ya samu dace. Ƙarin bayani shi ne ko da mutum bai alwala ba kuma wanka yayi dan akwai hadisi cikin sahih muslim da yake nuna ingancin wankan ba din ko da mutum bai alwala cikin sa ba da dai ta alwala dan a cikin wanka da hukuncin ta ba wajibi bane ba da dai dan mutum yayi ta tayi ya to ya samu karin lada kenan saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan mutum bai yi ta ba kuma wankan yayi mutukar ya zama jiki da ruwa kuma yayi niyya wannan shine abin da ake bukata wajen wanka kuma ko da bai yi alwala ba kasancewar yayi wankan janaba din idan ya fito kuma zai iya sallah da shi mutukar bai yi wani abu cikin abubuwan da ke warware masa alwala ba saboda idan alwala ta same ka kuma wani abu da ke wajabta wanka ya zo ya same ka to lokacin da kai wankan ba ka wanke har alwala din da ba yake saboda haka ko da ba kai alwala cikin wankan janaba ba ba za ka iya yin sallah da wannan wankan nan kuma sai ko sana tambaya menene hukuncin namijin da baya adalci tsakanin matan shi kuma da menene tsakanin gwamnati da mai almi a karin bayani da Allah na ganye da malamin ya yi bayanan nan wai su a cikin ku suna karanta fatawa na ibn bas da malamin jafar fara haka ne amma ra'ayi ibn bas yake gan cewa in zaka yi wanka jama dole shi kayar wala shi ta kamar ta abadan kuna ga muna yi magana ba wai kan ra'ayi saban malamin amma aka ga ra'ayi na ake fara kar da wani gani wannan kuma tare da cewa da malam jafar fara ka ga Ibn Bas ne sai ka fi ibn bas ne ga ai fatawa duniya nan ina nan malami ne babba samar raji ko da suke wankan ko dar wankan shi kan sama tafi da wani yake amma shi ba zai ce min babu aula shi sai wa Allah na fata ngani saboda karshe karshe karam shi zai kansa kuma yake yake wa shi me kake ci ka ce kuma me ne wai bambancin da kalle da mara ne bambancin gauro da yare ne gauro gauro su sa a bayyane ki duk wanda ya aure ya cika rage sa wanda kuma bai aure bai na nan a jeji amma jisai da suka zo na kiriya cewa goro su ɗansa a cikin wuta yake wannan duk kiriyan banza ne ba shi da asiri lalla mai goro wanda yake ya mai yi alhamis da cikin da alhamis ba karan mutum ba ne mutum ne mai tsoro Allah bayan da za ta ci shi wanda baya adalci a tsakanin matan da dama tashin ce masu za a kalle shi za a raba shi ne jikinsa guda biyu ita soyayya ba mallake maka soyayya ba kai sa ba samun farin ciki ko hushi ko soyayya baka da dakala ciki Allah yake ke ba ku matan kan da biyu a kowanne naka so ta ba yinda da naka amma ka nuna duniya ce wai ta ce ba ba kai sama ga adalci ba za ka yi shi ba amma ka fito kana na aija zo nan ko ina za ka je daidai wancan ajiya wancan fata duma zama Allah ka ba daidai ba ne to saboda haka ana suka adalci a wajen raba kwanaki ne a wajen cin maka kaya ne a wajen maganganun da ka yi masa ne amma soyayya na maili na wanda ranka ya fi so ko yayanka kana da wata? amma ka fito duniya ka nuna mutane wanda ba ya daba sha ka wannan shi ne bayan da za yi da shi mutum son zuciya irin na wutan nan an je kama ke shi shi duk komai abin da ake shan shan shan shan waɗannan kamar su ba mata aure ba ne wannan mafuzanci ne zai kamata ba ranar tashin ba za a raba ka biyu a zaba za a saboda ya kan ya ce in ba ku da iko ka yawo maka da iko kai adalci kai da fanki huma saba na da nisa'i sai di masu na usulasa rubba fahim kiftu me eh kuna jin adalci ba za ka kiya ba to kuma dayan karki dayan na shirka da ha ya shi maka nan karin bayani a nan gurin shine kar wani ya hada wannan da hadisin da muka karanto ɗazu na cewa an tambaye mun dan Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ka so ya ce Aisha wani zai ce kila yanan gurin kamar zai dan rikitar gaskiyar al'amari babu suwa soyayyar zuciya babu yadda za a yi ka iya daidaita tsakanin matanka ka je da kake son kan dai ka kake son rabiya wannan ba zai yi ba ubangiji ta Allah ya nasanta wanda yake walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i law haras ko da kun so ku daidaita tsakanin mata ba za ku iya ba ba yadda za a ku iya in dai san zuci ne wannan soyayya cikin zuciya wannan ba ka iya ba amma a aikace dole ne kai musu adalci adalci wajen ciyarwa abinda zaka ba wacce ka ba wacce adalci wajen tufafi irin darajar zan da zaka sha wacce irin zaka sha wacce adalci wajen kwana adalci wajen duk abin da yake da zahiri shine zaka yi amma adalci na zuci ba zaka iya ba ce sai ka daidaita su da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa ya fi son Aisha a zuciyarsa amma bai taɓa fifi ta tafi kuma a kansu shi yasa ko da lokacin da yake cikin cutar ajali haka ake yawo da shi yau a kai cikin ɗakin ko ba kai cikin ɗakin har sai da jikinsa yi nauyi sai ya tara matansa ce ku yi izini ku yi afuwa ku yi rangwaye mana in zauna a daki daya ne dakin Aisha da ce mun yafi sai da ya nemi izinin su kafin ya haka kaga ko in ya ga dama ɗaya zai iya tursa su kuma Allah na iya goyon bayan su ta fuskar wahayi amma dan annabi koya mana adalci sai da ya nemi alfarma suka ce sun yafe sannan aka yi jiya sa dakin Aisha har Allah ya karɓi rayuwarsa karshe kuma aka binne kai da haka dai kun ji bambanci tsakanin wannan hadisi da kuma abin da muka faɗa

addu'an da ake yi ba kowai ta shi ana addu'a ne an kowai ya addu'a majlisi subhanaka allahumma tabarak majlis kowai amma ta ce wai ana daga nan wani na yi ba tabbatar da shi ba sai ayana shi na da tabbatar subhanaka allahumma kowai ma'ana ka fara da majlis annabi ce duk inda ka zauna kai to ubangiji ta'ala zai kankare maka zunubanka shine subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk maza da mata duk inda ka zauna wurin karatu ne kasuwa ne ofis ne in ka tashi wannan zaki Allah ya tsaya da barka